هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته آه الحمد لله إذا da fata ji tabbata Allah wa tabaraka wa ta'ala na jalita ina dun annabi sallallahu alaihi wasallam fi ganin littafi na ga littafi batin ga alkur'ani na dole fi ba wuya littafata ta zanyi ta jinni ba su kuna katinin ya bibe da mini suratu ma'i da wani izini su kuyi ida zabe karatun arbe ne gikini tubo tuta na. rai wani allahu tabarka wata hare la hukunci je yayi kakai ita yake saso nan a yayan shi ba beguni ci nga bukatu na yin nan nun gaba su kuna ana allahu tabarka wata hare gaga ina an zanna da fiya hudawa nun بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة lalle yi to ciga a taura bayan ya annabi musa fi ya mini bakwa taura wancin hudan iba e ba wudabu min dalala ke gilugwa wa nurun aske madabu ki bayani aske ngayi wato pe bayani kakan ya hukunci shi ya hukumu bi annabiyun annaba gaji ya bani isra'ila ji aji ji hukunci galibi a tauri annaba gane ji alladhi na aslamu na jakwatu ta su kuna na na yi da wani gaga annaba ji ya bani isra'ila ji kim na annaba na kin bata ne na ga tuyo musulmi a yi ala ci ga alladhi na aslamu eh ne yi da wani ga annabi musa <clears throat> alayhi salam musulmi yau annabi isa musulmi wa annaba kwata na jike na musulmi a yau alladhina aslamu lilladhina hadu yana mai kwabe aslamu ya musulmi a yau na <clears throat> bi ma ne zaja yau na ji takwatu ya fore toci na ina yi islam na gada wani zane je daga titacin a sai na suku gada na lilladhina hadu a magbali littafin wuce ji aji hukunci bi a taure ga ya zane ji ga yi yahudi ji na a ci gabi ma kemina na ba ci ji hukunci ba taure na war rabbani yuna a ci gato da na ji man yaji rabbani yuna za su kumi na abu wale a tafiya ji rabbani yuna da ba annabi yuna ma ya tafiya ji da ba hado waye lillazi na hado war rabbani yina bai yawi amma daga na ga war rabbani yina nuce kwa ga tafi da ba an annabiyuna kemina annabaji ji hukunci ganin bi a taure na a ciga arrabani yuna zane zi zane sokoji na manya sokoji bi ma'ana zane ji yadda ga titacen a yadda ga gwa yana sokoga ganin gai gwaye sawana wal ahbaru bi mana ji sokoji fahimta kuya ta can abo ta ce wuji ji wani a ga fukawa ga jini fi ganin bi ahbaru ya ahbaru jamu ya hibru eh kemina manyan mishan da na ga dadini na biyu saunin wuce manna aga yi aga arrahibu aga duma aga arrobani a ci ga manna gaji karatu ya a taura wuce dadini annabi saunin wani wayi zeni aga aga hibru aga dokun aga ahbaru eh ya walladina amanu إن كثيرا min الأحبار ahbar لا يأكلون أموال الناس بالباطل an عن سبيل الله wa yasudduna an <clears throat> to man eh to ne zai za dini na arabani yuna za su koji mina abu to man yaji ba ta ji hukunci gani ba a taure bi domin min kitabillah aji hukunci bai na la ya tu dago na littafin su kwanan ene himzu ne tutwa amma ga wa istahfaza ala wa tutwa ye istufizu a eh, wa tutwa ye littafi a taure gwa man gajin eh imastufizu ene bambanci wata ko tsakanin alkur'ani gani be littafi ne shi zo ne ga don littafi ne shi zo patana tutwayin littafi muke su kwala da gwa manjo ga amma qur'anin hukuncin ya gari su kwawa bayan manjin wawa bayan zandun ga mutum ya can na hannun nazzalna zikra wa ina lawula hafizun mutum ga ya ci etun ci qur'ani ya nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ga ma da yau yau ga can ale gan ba na zawangiji bege talita fin sokona wa ke ba na sokoto canu ne ebona atu wo gaskiya tutano gamala litafi uti na jito pata na uzi ta Allah aga la ta kadaba ba wani ga ga zabura dana wato a joga mun yi ta tsuwa na fi dojo wa yi ga waga gan pata wi tutacha eh mu ma ke yeje da be ga patu ye ko sokoci a ni bidawo dana a ga taurayo a ga to yo. ga ya ni masa ko kake du da gwaman jifuwa ni jifwani uje ni eh ebu wona ga mai ya ga mana na je yanzu ga mana eh ke mana da zaga suka ya fita can na ci ga da ga mana su ci fita can bu man ji gala mana taura be injila be litafi na ji ya kwato a tso a mana giyo eh kwale zaba ji jawo zirin da ci wa ko a daga le zai ca wala ruca tala ruca na ga manyi nan in duka bai ga ciluwa na ga manyi ah, wani a mai ah, a ga na ya ca na eh ko kuma wanga ke da kokarin wuce haka a daga le ta kada ndo doye bi larabci ne a ga in ah, guriyo ga dede da ba hake wa ga ga zai ga da na wala rabta zuya a maje daga annabi muhammad ya sallallahu alaihi wasallam mana tana ta ba ga goto an yi abi ma'anar musulmi a wani jiki kana a kafiri ayo misali nasifi zai ji mishan bakaran da yau da siriya nga ka arabic encyclopedia 11 volumes kafiru mishan eh na ya gaga munji munji zando gati ba larabci na cikin arabic gona aga ka su dictionary na wewo mu da jimun ji dana zi kawo pastor kawo mission eh wuce maulawu da wani gaga gaga bi ma'ana daga naje da da kini ana a kene jina a kene jina amma larabci a fi duya larba yi eh misali yakubu na kula ba gine ga yakubu na kula na. wa galiwe kandu da na beroni littafin kawai ga mabahisul mujtahidina na eh ke minu jigwa fi musulunci na balarabi mutu kandu mu dana da na beroni mabi alkimbin wa galiwa ga musulmi nan mawaka musulunci larabci muyo zalla asali mutu ya laraba larabi littafin da jimuka na kwata littafin masifa jiyo da larabci muka iskandar jadidi da na be Eh? so ya zaga gaga wajen adini ji ebo za ndo ciwo wajen adini ji ebo ya fi adini nke gunga ya adini goro na dole wa bi kai ko wakaci za na zile wacce cale bai ne je gafi littafi aji wani wato ga ba wai su kuwa za na maga ba su kuna mai laba wuyo so uci yi mu bayi yi lankali lo ba ga ga ga bane za wala arabci na wazu ga mana yi ga ga na jeju yo uci bai ja ko kuma ga indu aga ka bai mila arabci babu yi da na bani bai mila arabci babu da larabci ba na jifa na ina to mi fi da bela da bi mi na a ta ba ga ga yi mila arabci international language eh so ya bogo man ja su ga mana uci yi uci yi ga da ne ga yana man ji da bai zuwa Eh, kuma le bayani ayi mini karshe ayan nan istufidu min kitabillah <clears throat> ayi ta littafin su kulaya na ta taura wa kanu alai shada man gaji a gaji zane ya yare ta littafi gona a gaji ya yi ya ci yi ta littafi mu kemnu yanu ya to yi so guna mai shiga yi da alal qur'ani mai ziga guna yi zane ja yare ti kur'ani ona ke dunu be a ti qur'ani ti litafi mu? a ja Allah bayani ya litafi tulo abe ke makai zanu ci ga gaga ji je da litafi aga he ke mina wani ga dana a ci guyo littafi litafi qur'ani littafi ka litafi zama ga gaga cali litafi su ko ba ga iya a waya e ga ga dana ma ce da babe yana su ko foro be ne udamine tuna su kula da manjina man wuce na shi dona ba a taura bai ji lena mafari istufi domin kitabila a gada littafi su kwai ito e ba ci dana wa kanu alai a ala alafi da ni jayare littafin su ko na ita e ce su kwace gato fala shawun nasa ya manji e ga su na zawangi ga ya ta gaskiya wa mare wa shawun yadda su mi su kwaya sore wale da wuyi umarni na sokoya na a gasu na zando mai gada guta ya mafara ta littafin su ko ba ca lafiyar ya ce ta littafin su ko ta ca su na su ko a gasu yando na da littafin Wala ta shi ta rubi ayati thamanan kalila ya me galla yando ndo ya littafin yi usagwa yando na gada littafin bo ci ga ayu yo ne gusagwa bi otu ta yi je ma daga daguni wa eh? ga tuci wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiru. a ji hukunci gani bi littafin su kun su ko ci labin ya ti kayo gazan do ma ji hukunci ba littafin su kwa na kafiru so eh gucwa amma lai karshe bai na lula bai ti kimna lai mafaris bai ci umurni wani a a ga mallam ya kun bi ma'an salalla bi ma na ye manye ya wudi mayan mishaji mayan ijilaji a bi ke kai ya ji hukunci gani bai na fi su kwana ba ya ga hafi kafin ko da yake siya ku ya yi wuba ga ga ji kawai yadda gabe bana tun daga nuciya gana inna anzalna taurata fiya hudan wani ya ga a taurin tun ya lobe ji kawai eh? ya kuma biya biya da sun attaura sai bogo manye yahudi shi so kujin jina da ya tugu tunne a tsan littafin allahu alafin riya ce ti littafin a ga su daga biyu masai da su suku a ga sayayen su kuka bayan dundu ya tukage ya tukage ya je ma amma ji hukunci gani biyu ne zanen ba na bonci ji hukunci gani bai littafin su koya nan mafi kafin umarni nyayan nan tonu ya ta alkitabu na mai zai gaga sharu man kabla na sharu na malam yi khalif shari'a na shari'a umarni na ji yahudi gaga alatu gutsun na na umarni yau ya man yi toji idan e littafi sa koye ta kur'ani eh? ya fi iri a cikin kur'ani ya e ga su da zan do masai da su ko Eh, eh, ga Allah ya gwasa da ayayen su ko gani bai wata kyagi je ma eh, e mai ji hukunci gani bai su ci bai da mini littafin nuna alkurani so alibratu ko bi umumin lafzi la bi sababi kabo dai aya na ga ga ga tiya yahudi jo da zate to ya tiya manyan musulmi jo aboki bo shari'a yi ba bo ni ina ina ji so to da nawa to ga man da ci ga man su jaye wannan su kun eh umurne ni cin wala da rubi ayati zamanan kalila ujaba eh oto a woman ga ya lawi eh, ga ayan na? eh wa ga ayan ka biya atiwi na atiwi ci ga tambara annabi sallallahu alaihi wasallam na bakwatu bano nan ogufi wa le ni wa a jun azaba wa da aljanna amma da ka wato kabe ibn ya kwaya su ko be wata tingiya su ko wala ta ta rubi ayati zamanin kalila e kwaya su ko be wata tingiya ngai wo mu ci kwa ga ko ko nu pe nu pe ne yawo mika so ko ga ga kwaya mu be wata tingi maki so ko ejini fiyo ene den jo pa ta na ogu ku ye kan wacha lawo bata ma wuce to yau na wallahi yin jaba ta na koye kana wuce ya so ko gwa eh wa ya so ko da wani be wata man manya be jun fasara na ga in so ko gana eh ka ga ga iga ku ya mu ma ma e wani ya kun kumbe ina e wannan wacina so da wawo miliyan be la ya so ko kun yo so ko ga ga kun wa ya mu be wata tangi mu da ji fata gano bene yau ba man shi lazo ga mana so ko ga sam sam sai ga kwa ya mi ma aya mi pata na mi gala bin da mi litafi ono e ba wu yo ya ye ga kuma ena mafi zo pata na ga ga ga gu kun bi wi eh e, e wotu ka ge la o gbata ye shaya mi wa sai ga kuma kemina na bi lu ya ngo ko bo be ya ne to ala alu maji e ga go ko bo ba yi ma man na jabe shubana ga ina su koyi nan wana ga kun bi wata tingi ma ma dawo wadan gurkwa bai mun lazu ga mana mun ya ga mana su eh so ila hankali tu sarin igalu ba ji guma kemri idan fashi da makamiji eh ita rayuwa kwata ezo eh, eh, yin kwaji na ce ya yi da fito addini ba agwa addini da wani su kuci da yanyi eh, su kwalugo yi kwaye gima وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها يولاج واجبي يا آل الكتاب يا يهود غزي فيها دمنا التوراة ga annan nafsa lille rayu ga rayu ato annan nafsa lille rayi alawa tuktalo alawa bin nafsi bu rayu nuna Eh, idza qatalatha wal ainu wal ainu bil aini eye alawa alawa tubiaya alawa kwataya bil aini boye zando chine za mutu nkutiana ate ga wal anfa bil anfi alaza e, e, e, ya chaya ibo zando chinu chi unchi yuyana wal uzna bil uzni alaza tukwa baya ebo ibo no zando chitukwa ciyana. wasinna bisinni ala zan da ci ka mwaya bisinni ya bonu mu zan da ci ka yana wal juruha kisas eti jimado ne be jiji gadabo bi ma ne bayan go ko bi ci kafan do min ne ka bace wa ga zan da ci saba ga ya da ja ala ala ta saba ga kisas dabo bu jijiga amma fa aha wal juruha al kisas faman ta saddaka bi da na gabe ji sadaka gani bi hakkin yana wuzawu ga kadara su ko biyu daga misali direba yau pa mota pa papa kun eh kadara ma mu ma je zade cinwi umma un zade ciwu wa ya daji ga kadara su ko dazan ebogo un ya fa wa fa man ta sadaka bi mu ji sadaka bi ma'ana haƙƙi na dabbonin wuya guwa ko kuma yanzu da aga bayana jiya ya kwata wala an fabil an fi wani uzun bil uzun kwata na don da ga bejin sadaka yin haƙƙi na ayan fawa huwa kafaratun la un ga fa kafara yu su kwa jin da gani bai tunu lone wa man lam yahkum bima anzala Allah zandun da ji hukunci gani bai na sokoci yana fa ulai kaumu zalimun lalle zaga ga fi azalimi a gafe na kutici ale ayan nan ba nuce ga nan ga katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi a ga rayigi bonu girayina a min hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ga yi gaga mumini musulmi ta taka fawdi mahun e jaji yamin wayo agudu jiga al-muslimuna tatakafau dima'uhum musulmi je yaye ni yo ke zuni fi musulmi zakangi wayu wunin sau matuka da wanda gaji baligi aguga nun san ga zakangi a aguga a zane je na tsawu zane de na talako aguga talaka tsawu zane de no aguga eh gichu nga wuza zane talako adegunwuga hunai talaka na wugito adegunwuga so egya ye ni huyo har tukuma no manji daza ga zaga hukuncin na to bayin zagi hun da rikya bi ma na ba yi ganin zagi hun musulunci ga alawawa ga aga gangayin zagi huyo a wuga ya almuslimuna tatakafau dimawu amma babu bambanci don ga bayan kafiru musulmi ga kafiru e ga musulmi a kirbi ya kafiri a wu musulmi ga yabo ne wu kafiri na ba e, to amma waye ga gazin ni wasu kun kafirin alkawali na fi da yi musulmi da wani to ba gaba ga hukun caji bai tsanani amma a wu musulmi ga yabo na wa kafiri na ba Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga wal aini bil aini a ga yi yin zab tuya ebonu bi ma'anan waye zan da ciya nan mun ji bayani sarai ti masala da jinnan misali zane be guba yana eh zan da ci ne de yenni na guwe yenni waya su ku bani zane de yenni na yenni wujo wuci da zan da ci ne de guba nan yenni waya ki ajijina amma ga ga waya na ga waya ga waye ya gwalo a waza ye yi gwalo ga wa wuce ya ga waye gwafin waza ya ga wa wuce ya ga to waye ga ya gwalo dio kuma da ya gwafi da anda ci wazu ku kuma da ya gwafi na wo ya gana a ga ala waye gwalo na je na dio na ala waya ci eh kabodin ga gula je ebonci gboyin mututa wayo eh a ciga tuba gawo tuba e, wọ́n yẹ èyẹ kàsùn tí ó gbàlù tí ó gbàlù káàkiri tún yẹ wọ́n yẹ gbàpín gbàpín káàkiri wọ́n yẹ bẹni mo bẹni káàkiri yẹ amma idadi su dabo na yi wugwa gaga banci dabo tsakaniyar wato wujo ngbayin zaga ya yi e wuji begi e egi gaza na yi e wuji nan ngwa ya ji kisasu ta bai biyo bai wuji ga kuma je ga ga ah, ngwa yin kisasu daba ngwa yin jiju daba idan hadisi sai bukhari bai muslim hadis na nasu ibn malik gobe yana ga annar rubayya binta nadri ammatahu latamat jariyatan fakasarat faniyataha eh ah, izan zagin da ya ga rubayyo na egin zagi wuyo yan nadru ebogo gogu wuyo ya anas ibn malik ugalata mat jariyatun jariyatan rubayya no bia zagin doci wuji gbaju ume gbo ta fa kasarat saniyata ikan ye gbo fe saya ah ikan gbo ro wa saya ni aha faradu shikenan fatara bu ilal qawmil afwa fa bau awa be jama'u ci na ji mun wuje zagi nana aga a jiran goma fa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ada bi ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala annabi ga al qisas kemile do sai kai goro yana ga go sai kai goro saga a cile ga ganin zai wuji ya zaki ta waje yin nabiya fa qala ana anas ibn nadar ya gune ye ana ibn nadar na muga ya rasulallah ya wata ci soko tuksaru thaniyatu fulana wani kaza ga ga ga ga gui kaza ga fa qala sallallahu su wasallam nabi ya anas kitabullah al-qisas ya wa anas ene littafin soko ne ne hukunci soko na alajaga فقال باب وانا سمن النذر قال لا فقال والذي لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيه فلان ana suna na daga mijukuti bai na ikaya wato ne ya giye mina a annabi fiye gaga littafi su ko ana su da su kore agusa ya ga ga so ya ga kuti bai tuna tutu annabi tuna a so ya ga wani ga annabi ga wuji kewa a gasu gutana ba ga bu a tuna ji wuje ma in wuza nana wuje nana daga a ci gaje dana a kuto daga nan aje haci na yi daji bani ga a jiran gomi fa babu hadisi da alaihi mu ga ga wanci kondoci wai gaga inna min ibadillahi man law aksama ala allahi la barrahu lalle su da zai da min wujujo na ga giba ga su ga ya ka zalo sai su kuma ga ya wuce dona ana sun na dara giba ga ga wuji kutube su kwana tumoto nabi tuna a sauyi kan ya ga su kuma ya tuyo ne shi tuka anas na mutu ga anas za guru yo kutinu ji na waji waji kafara ta kutinu ci wa biya ci ya gwe zane ji gbokale ga aji ya dabe rango miya na so ko ma la ji kiyaci ga tun haji haji da na ya daji be sauki a fa gole hadisin na hadisin wa ciku yo ne wugwa ga so ko de zai mini wuju jo ne ji mun shi tukwana an sai gimi da ne bi ne wuji ga wuji ya dabe litafi so ko wai gimi da a a wai daji be hukunci so ko amena wai gimi da na wuji ma lonkwen so ko ga ci wannan yagin wannan da lonkwen so ko na wuji zana aje na ti gangona bi a ci wuziri na ji faruwa da nan nwa gaga lawa jaga so ko maga kemnu wannan maga ji kutinu ji ga bi su ko tuna bi tun da gaskiya na a a sauyi kan gane so ko ga mu malu da kafara eh mini ruwayan da cewa annabi ga gadojin nan ga rubba as'asa akbara madfu'un bil abwab law aksama ala allahi la abarrahu guki wuken zane misali a shafa etu da na fun da tututa akbara na kakwaci mai berun gbe wuji gaji gangan wani zuci ta minu zuwa a sananiye bayi banu den rayuwa na ulogu ulugu ujegwa agwasun wato tsabtake na goyina amma lau a sama ala la a farra wunga kuti shiga su ko ga ka su ko ga san wunga ji ya boye da na wuce goyina za na ma madfu mila abuwa buwo ku ga emi za na ci gama kwakwa kwa wa ba wa fi ba wa yi ke ba ade ba na shuga na e bona alu e be waya amma su ko ga mu yi cinwa na kan ga kuti shiga su ko ga ka zuji su ko ga san wunga ji ra shiga yi ana sifinin nadro so Allah tabaraka wa ta'ala ga ga faman tasaddaqa bihi fa wa kafaratun la zandun doga sadaka jigani bi haqqi yina to ga fe sadaka yo wato ke waga ga awajugu ko misali eh azai kan waya ko kuma wuye gwaci ya ko yanda ci na da zuci na ko ko we ayan eh, juyo misali e ya tubi ya be na da zuci ne ga a ah, aki wa biuza kadara da zan su kwa kaci wa yi ji su kogon gafi ka fara yi a da hadisi da bo ya annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na tajuna annabi ga yi ga hadisi musnad imam ahmad ma min rajul yujra min jasadihi jira'atan fa yatasaddaqu biha illa kafara Allahu anhu mithla ma tasaddaqa bihi adda zana ga adda tina ka kwaci ubu mutu kai tidana mutu ga kuma sadaka ji mu ya jinga a face su ko gula fi pipa ya lefi gurgudu ba na eti wuci na dona wuci ga waji sadaka na gurgudu ba na ga kana so ya bogo Allah tabaraka wa ta'ala wani yayi gamba wani ya yi kwadayya da wani gagan ifi ji sadaka igagi ba ga dole dole alaki ya yaye mi guci ma ebo na yi nan na nga beti za ndo ci o kya ko eto tun abe so o gya za ndo ci ci bi be bawe won e ji na boya na be bawe eh oga wulewa wa wadda gwaki o mi guci to ko eso tun abe ji lo ba za de ci won ko lo ba won to o gbe won to aga dole dole kem no go fa no to afa sugun eh so ili feda ne ja we ba da jina ngala to ci celu be wannan nan mu yi ko yi ya na so ko yayi na fa man tasaddaqa bi fa wa kafaratu la wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum zalimun zan dun da ju kun ci gani be na so ko ci ya na lalle za mu ci haje bi na ku ti ci ta ci to go وقفينا على آثارهم عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين allahu tabaraka wataala ga wa kaffaina ala atharihim ichi bayan bayan annabawa ba annabawa gaji bayan baji zuma igba pa gani bai annabi isa ge maryamu ke zini bai igba pa yuma na zuma na annabawan ci gogal zona ibella annabi isa ge maryamu bi eh ngai zini fi gani bai takfiya yau kafa takfiya ke gala ba talbiya ba magani ba ni misa ge maryamu musa tika ni ma bayna dai annabi isa ma bayna mu gan wa gaskiya la ya na shi mutu ya tawra nan eh kon fayin na gai a to na gai umur ne cocu wa idha akhadha allah mithaqa nabiyina lama atatukum min kitabi wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala akrartum ah, wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu akrarna so kan do annabi gabbe na wazu kabbo la ya annaba na yishu tuci na yishu jona mu tuci mu yo wa kabbo la bayani na tuci na shi hudu annabi Musa be be yana mu ya kabbo ga gaski wo wa ta na wuri injila so ko ci ton tsara gani ba injile fi min ba ko injila wuce hudan e ba wuda bo min dalala ke gwa wa nuru min ba ko injila wuce aske dabo ya hukunci ji bayani dabo yake dabo ya hukunci wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura annabi musa annabi isa ma kya gaskiya la ya na shi zuwa taura no gole ne takidi ga kabo bai ji na su gale shi zuwa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura in kai wala bai go musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura e ba zan ci bai shakka ga ko annabi isa no be bai na kirda annabi ya annabi musa man nigo yo sai dai ban da cin ji sauki kemnu ga wa hillalakum ba'da alladhi hurima alaikum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا wahudan wa وهدى وموعظة للمتقين aci gama a taura e ba wuyo wazi mu yu ya zane su sokona ki Allahu ko ay yahkum ahli al-injil bima anzala Allah fi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hum fasiqun Allah tabaraka wa ta'ala ga wani yahkum eh, wani yahkum alul injil zane jala injila ya na aji hukunci re lamu na gaman jajaye gaga lamu na amuru maju la hukunci mulari ya shi bada amuru eh, wani yahkum irin ci gabe da min suratul hajji ko eh, wali yufu nuzurahum wali yattawafu bil baitul atiq so wali nuyi wa wahkum amma daga na ya eh, gaga ga gani da gayi guyina so ko jula bin wali ya ti mudari wa tala muladu so ya mudari ne amuru zane ji laya layana so ko ga wani ja foro a ji hukunci gani bai na so ko ci ji idan mini ji launa ibn wa man lam yahkum bima anzala zalallahu fa ya kawo mulfasikun zandun da jin hukunci ganin bai na sokwaci ji na na zaman ci jaje fasiki ki mai fasiki wa alladhina kharaju an amrillah zani ji tiya ki fore to ci lugana a gani ne wa jin ki muna bai ti iblis iblis wannan fa fasaka an amri rabbi wati waju ke fore to ci lugana ga e fisko alkhuruj an ta'atillah eh zando ji hukunci ganin bai littafin su kwana waje fasiki wale aya guta mi bebe shi aya yi mafari wa mallam ya hukun bi ma an zalallahu faulayi ka umar kafiru so kullu labe yin zuwa bobanu gaga ya ce yahudi ji wani nke bego wa mallam ya hukun bi ma an zalallahu faulayi ka umar zalimu allah wani labe yin ba gobe zumanu gaga ya wudi yahudi ji bana a gan wa katabna alayhim fiye annan nafsa bin nafsi babu ganci wa mallam ya kun bi ma'anzar Allah ko wulaye ka hun fasiku wulanan bai zumanu gaga ya tiya alil injili jona bi ma'ana zane ja tun annabi yi tita can a gan mishan jina to nan ne wugwa bayan bayani man shi kemina ibn abbas bai ganin ga al duna kufri eh wa zulmu duna zulmin a ci gama wal fisku duna fiskin ci iri guboyo a ci gama ci iri guboyo a ci gama wato ci iri guboyo ibn abbas ya gan kafirinci ne gagun babona duna kufrin wuji kafirinci ci ko a wunda tako ya ko zalunci ne ga kun baba na wuce zalunci wancin kwa zalunci wani da tako na a ga fasikanci ne ga kun baba na duna wani da tako na wuce wancin kwa tsoya a da kafirci na yi wancin kwa na yankulu anil milla a kim na sokwa ga waman yakfur bil imani ko fakada habita amalu kafirci mun cike ga alkufrul akbaru kafirci ne lalace ya ke musulunci duk wani amma kafirci da bane lalace ke musulunci lugwana ke na ga yi gagala in shagartun lazi da na kukwala in kafartun ina zabi la shadi abu ke zaga ji kafirci ya ni ka gina so ji yi ji madaji ya kwana a ga wazi kafira man waci ko a shek kiti min littafi ba duwawar bayan in ga gadan gurkwata nan na wuce ga sai ga Allah bayani dan gurkunci biya amma ya baya ga kokoro jiyo na kai do yi ga bata ne ga ba ta nama Nga yi zan don no gaji ni hukunci da littafi na jiye su kwane uji hukunci da yadda ci na jiye su kwane umu laye gbo gaga hukunci wuce na wujira da na ga yi daidai wani ya soko gya ko kuma wele ga ganin wuji da nan wuyi daidai kem ne su ko to yi daidai na bi ma nan wula ma kwa gani bin su kwe zanna kafiri wo zanna kafiri wo shakka da ba amma ya zaga bai ji hukunci misali a gali kali da nan karkashin daula ya kafirci wa kem ne ji bani najeriya abu na adde adde adde hukumar musulunci a nan likali ta hukunci ji be na ji na so ko ci bin na amma wai wo damuwa ya gbon su ko laifin wai jo mun ma ni ji ga gaya na wujira na ga a ma wata kila wai lega mun de kondo ca ko ya ji mu gada na wata kila wai lega ga ga zubo wuzirin wa be yo ko yi ya da ko ti doruro zan na ji kafira zan na fasiki zan na ji kafira wakala yi ga kafiri wanda hankala kim na hadisi na jibe bin ga gawa kafirci har taba kin gwala fatin wadashin da tu zanen di ma'ana zanen kin na abe ke ji daidai gani be zanen kin da suna yana so ila hankali tu ibebere be ya yanzu hangi ga kafiri yan gali kali na jinkunci be na sokocin ya na kafiri bukwa da kafiri fi na jiro kwata na kafiri ayo na na ji daidai likali shiga ah, ga gagaju a ji likalanci nigeria biya bata ganu gwa kafiri jo so kogi musiba na wa kunte yi na so ibo na adana dorura yo eh dorura yo kabu waji waza na kaga kan waji na lugudu ji adiba na wa musulmi shi giya yana kin أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تختلفون الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب lalle ya ci littafi biya wa annab muhammad sallallahu alaihi wa wasallam na alkur'an ucuci mai milhaki ya ci gaskiya musaddikan lima bai ne dai ma gaskiya na ya na shi da yi fatan da likita bai littafi na ƙur'ani un gani bai injila un gani bai taura un gani bai zabura sufi ibrahim littafi ɓata na shi na ƙura'ani bebe a biya kagbo mu cike yi wa muhaiminan alayi muke yana yari ta gona eh? bi ma'ana ya gandun da waga le da mini ƙura'ani wana ya bayan shafi tawidi a ɓata na wuce ya gugba da wani ga ƙura'ani yari ga keminin lube da na ci guyi da to littafi na shi na bu mini yari na ma ƙura'ani ke yano etili tafi na ishi zono na yikya ga annabawan ci ji bai ja sai na qur'ani bai kita yayi na wa iri akeli a bai ja na wa iri akeli la annabawa ja annabawan ci ja ya jama'a ji na wa iri akeli le bayani na ji bai da mini littafi wuci jo na yati ala so ko jin yona pata qur'ani iri amma bayani wuci labi eh fa kun bainahu annabi ji hukunci tsakanin alkitabi jo abe ki aga hukunci labe bawe ma alu abin da shi a ci hukunci be bawe go wajin ya to ji hukunci tsakanin abu bi ma anzalallahu bi nasu kuci shi ne wala tattabi awawun gami to yana bayan bana ma amma ja ka min alhaqi ke na biya wani littafi ji gaskiya na lugwama gami to yana ba likitabi yana ba yahudi je ba eh zane ji ga yi mishan yana je bana ga ci ma ke na biya wa yin ba da mini qur'ani na lugwa na bana da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja zandan da mini yabo iyu e shari'a gani be kun zai da kuna wada zata eti ibada wani shari'a bi sallallahu alaihi wasallam kayo yo shari'a bi Musa kayo shari'a bi Isa kayo shari'a nabi annabi don da tujin don da yu kakai da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ha ada hadisin da cilaba hadisin sai bukhari da muslim hadisin tafi alai annabi ga ga nahnu ma'ashirul anbiya yi jama'a annabawa ji ikwatun yaji jayo li allatin ikwatun li allatin yaji jayo ya tudo ji ki ma'ana ganna ke misali ke mun za a dushi shi udai mi guba guta na ọlẹ́ imi e e e na zikpa ataki àyà bezo tudoji ẹ́ egi aji aji kí o aji egi túdò ya doji ta annabi ga aci ga ayye a annaba aji betu ci aci ga egi tudo ya egi ya ayo na ji di ma'ana na ji kakai ga ikhwatun eh ya giziyo ya tudo shi nan ga ummahatuna shatta ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid na ji kakan jinan ni maya amma addini a yi ni walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula ko an a'budu allaha wajtanibu at-taghut lalle su kwatu mututu citu da mina al'umman dondo sakon mula min yu yon kera iti bauta Allah wo mi eme ga Allah paso ko baci mu ipe a gani be ne je wuzu maso ko ina abogo adina ni ni yo adina na baji pata ni yo musulmi a mai bayani ba da kafiri da ta can abwa ade wudu da mina abwa ade mishan da mina abwa pata musulmi ayo eh adini yesu kun pato kemina halittansu ko ɓata musulmi a yau nan eh ko shek madudi mini littafi kubo wuji bayani masalan nan igidi na wale da na musulmi yau etwa musulmi yau eh kinne ya da zata tuba na musulmi yau endo no joga halittansu ku yau na musulmi yau eh to dabba ne jifi gwanto to ne jifi mbono ɓata musulmi a yadda kafiri da tashin abuwa bana kpata ami tudo kai ko adane ne bana yigbigi zawangi be jinnu yiga ya ita inna hada yana usabila imma shakira wa imma kafuro so ta ci ga boye kafiriyo ta ci jinu ga bo ale kafiriyo ta ci zawangi ga ale kafiriyo amma aliten soko ne ke kpata yesu suna tono to deraya na ntati so soko to yana tonuo kpata musulmi ayo ebo adene le labi ci pakai da yesu kona so abe ke daga shi shi taba to ta so ko ga musulmi na wale gaga kemina alitan so ko pa ta ke ti musulmin musulunci wana wale gaga rayu bi alitan so ko na ke kwata na gaji ni telle ba da ba e za maga bi shi ga ci wajo ena gane ci wo pa ta ga tabiyu yo ena guda mina ijo da pa ta na to sama to kinna nga ce da ba gani bayani ma ce da ba bayani so ibogo ezugale annabazi yele ga kakayi ma a ninayi nahnu ma'asirul anbiya iqwatun li'allatin dinuhum ummatuhum shatta wa dinuhun wahid so ko ji allah min kun shirata wa min haja erikene de da bonon ga ga ga ma shari'a zan don layu be ko nan wa da cuji bautai so ko nan layu kakai eba misali kemna nini eba tawhidi ona uga baje ga kemna aji bauta jan su kuna waji waje rike muji kemna ye ji sallah lokaci kutu kutuna aluma ne shi zo na feji sallah lokaci kutu fandun da eh inda cina jala jalal ya ga yi gina ala alali ya zana ji shi zo na kemna yi baka tun babu da yi fosu maji ita ya to jo na ayin gici nuci laji haramu ya malaji alaji halalliya yi eh? ya misali ne ba ya wuti jo salla lokaci ni ga gaji kawai ga mai raka gubo a ga wuce je ni sai laji wuro eh? so shari'a da nuna yi kayan amma addini ni ga gama addini musulunci walau sha Allah ga ba su ko ba da matan alakum ummatan wahidan wi lafiya ta ta al'umman ni imanu ugiya shari'a ne daga lokacin annabi Adam har da zuba ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta ya kiti shari'a ne amma kin na ba su ko guji da wani ta shari'a bai ka ka kayan so ko wala ki a cinan wujin wuci ga wuci shari'a ji ga na wujin liya liya bluwa ko abun da bu mai wuculai fi ma ta kuma bayanu la'ayin shari'a ji kaka ni jafiyar bebe eh? na na tuhanib muhammad sallallahu alaihi wasallam tube shari'a na hakiyar biya na biyi sai na a gaya daji bani sala ji gaya daji gaya a gaba su shari'a na a ga gama hakiyar bai shari'a na ke ga anabi sata tubo na iktibaru wani macinuyo e abago fasta dukula khairat eh, e ji can su can ka lo ya lo tun alkhairi dane istibaku nan gai isan esani isa gana eh eji kokare wado je goye gan wani babu fati wani ano haka wani wani ni da ya zama mafiti wani kai na ji kokar na dujo na ji kokar ga ji kura ga kura ku fito kafin sun jina fastabiqul khairat etu guruji eji kokare sanakan ya ji kokari ya guduje gan muluje gana sa tsakani kun ga istibaku babu yadda istibaku an da cewa gani mitali zalika fale tanafus mutanafisu at tanafus wat tasabuk mana ni goyo gana sa ban da cewa sari wala magfirati min rabbikum musara musabaka mana ni goyo e sani e ji kokari ya godoje gan zanda da wagale gale wani sanaka mai le ga yakin wa mun gogan bayan yijo ko ci wani ana gun ibe mi bute fimbo zakan gi ka a da wajen ya ogun ya wani ga ogun ne ganji eh ko ta ma wani ana wani ya fara ni eh kandun da ya yi gana sai ti yijo amma yi babu ya te kubo eh a ga ne karatu da ba ka zaba ne kimi ya jo luga mutun lan kunta so kai wa ga gaye ta alkhairi jo ya sa ga nan gaye ta shari'o ma ila Allah marjuukum e jike bai fata da su soko jami'an bayne iga su ji jo fata da zana fata da jo na a ga su kufiye gwarai yi wa za mu ci fata a ah. ba ta dai lillahi marjuukum ya ji bada su soko fayunabbiukum balayu ma ya zandan da labari bi ma kuntum fi taqtalifu ne ne da ba ku bai ce da bana so da na ga ji gaskiya no lawu da ku ji gaskiya su kwa bela gaskiya ma ta boka din a ci gama da na ga ile ga gama na wajin no lawu da ku ji ji gama na to to so da legiye fo be da na su kwa bu ba bu da gaskiya kuma bu ba la rusul khalaiki ba ta litta jajina ta ga wani yaji kaza ya fu kaza na aji bai ga kaza fo kaza na tigun lewa na wanda gaskiya ha eh? mi amri dini tila mara dini igale ga ga idan mi goji yo so yo ma a so kwa ga ga na ma jama ma lututu ba ma jali ko ni na sha na ya fa yunabbihukum muya be yayi labari bi ma kuntum fi taqtalifun ya na ye ce da ila batu bona za na ga anini uyo za na ga ah, ha uja cha gem no na dana zi da gaskiyo iga sauja ba du ku taje goro su so kwai fi da mun za na ja ta ci yau na to ba أنزل الله ولا تتبع هواهم وحذرهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون Allah tabaraka wa ta'ala ga wa ne hukum bainahum lalle ji hukunci tsakana bu bima anzalallahu bayna su ko cizina ta ole ga ni jagin lube shi na ga su kuyi ke ya kabo lube shi an hukum bainahum bima anzalallahu ji hukunci tsakana bu bayna su ko cizina gwa kwa ga ga hukunci ji tunani ya ji da ga bikaliji ko mulki ji ciji zando wa madayanu layo na kullukum ra'in kullukum mas'ulun an ra'iyatihi emi obo tsakanin obo bai yaliji jin hukunci bai na sokwaci shi na tsakanin obo gani bai tsakanin egiyojo jin hukunci tsakanin abu bai da zire tiya na sokwaci shi na gaji zalunci man wala ta tabi a wawon gami tuson zuciya yin zaga jiman yahudi gajima ba zarun jankali bayan an yaftinu ka galuga a gajin fitina ma galuga o bi an ba di man zala la ke gwalu yando china su kwa ci biya wani ma fahimta wallau abiki alkitabi digaji ko yewu digaji aka kwata ceta anil hukm li manzali a ciga ta tin hukunci na su kwa ci na wa aradu ghaira ci gando tin hukunci su kwa ga yawo fa lam tewa ga annama yuridullah so ci dewa ga an yusibahu bi ba'di zanubin su kwa ga wajan wọn atwa agwabi sashi ya laifi na ajina ya ti gbatawo so ko abin awa gbatawo eti laifi na ajina ngala a ci gaya je da bai hukunce su koya na wa inna kathira minan nasi la fasikun gwa kwa za an yiwo to elaju ya ke mi latu su ko lugwa ta ne ye ri ayin su ko inna kathira na nasi la fasikun gwa kwa za an gizi fasiki ayo alama tu gaskiya wani ba gama mu nawa gaga ga wada bi ko za wangi wa gidi wa in tuti afira man fil ardi yudilluka an sabilillah ene go ko za wangi ji wana wa gaga go ga wajo o ga bi ke ko so ko duwa ki go أكنتم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم so ti gan gba hukunci ya jahiliya ga ga ya ji begin a afa hukumar jahiliya ti ya bigun hukunci na ya jahiliya na hukunci ya ratibo hukunci na feji lokaci na shari'a su kula biya alatun adam muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwanin hukunci na feji kan ga ti ratibo na ya zane ji ɗayin doya jahili jina wuci gayi nan na asken imani bai dabe asken kurani bai dabe na wuce ga ga da bukatu to sun hawayen su kwa a waskin ƙur'ani ta to man shi da bai ji bayani gaga aga gaga jahiliya an kalli da jajin da lokacin al arab lokacin alatu sallallahu alaihi wasallam bayana to wajen goge jahiliya adatu jahiliya ya karni 20 jahiliyar zamani jahiliyar karni 20 gada zaddaye jahiliyar karni wahid wal 20 bani fi karni shibeni kaji jacan e bayan kalanda yan shamsiyya karni shibeni bai fiyo 2010 jahiliyar da na mai yake asali jahiliyar nun daga istimaro musulmi ji kyatiye daula ji a kayan ji hukunci gurgudu ya kabo na ya ji yakin ya ji kayan na karni shirini yi na nasara ya lafiya nasara yan portuguese to britain eh to france eh ale britain agabe abu yan france ilo ba ndo ci portuguese ilo ba ndo kakan ya ci ga fe zaki a fe kwafi istimaru bu aza an yi kayin ca a ga abe be ekpe, abe gani be abe gani be freedom yi abe be huriye za an gi fimini ya ba iba adina a fimini bina kuti ya adina adini ya yin mu ya dama so a da be gani be wuce to yana to bebe be yin istimaru nana eh to akali ya ji bata jahiliyu yunga ga jahiliyatul karni al 20 hmm? so musulmi nga shi shunga jahiliya ya karnin na ga ganwuta ke ba wuya su kudu goma jahiliya na tutatiya wato elega ya ke a mace tupa eh jaliya na bebe bayani gaga in zaki be bagi ya ni ayo in zaki aji mulki ke muna bagi aji mulki na in zaki tun da dembo nga dambo ma ina ga bunu duju ta kwata tiyo eh jaliya na to ato be yin jijin wa kwami na ga gaga nga yaji musulmi no ce mai da jiga nga yi boro tun na zaga be shi shuci gan waye daji ina nasara mutu ga bai e, nan ga igboro tun daga foga da mutu ta musulunci mu eh tun daga foga ga mutu ta musulunci bo e zaga shi shi jami kyo ga lalle tare guna lai e musulunci ona ta ba gila gan zakina, tsari yau yan na kun zalunci tun daga fana da mutu ga mutu ne kafiru eh za a ke kusa ko man ji gaga ji bayani a wai na launca ya ci ne dagon a yau eh? kim nu ba su na guji da wani kabo so ta yi kim mu ga dabo mu zigi su ko gawon ga ci ga wai wo wo mai wuji ki o ji wo so wala kwatun ta ko ta kwatun a o to ga won asaro abogo wa man ahsanu min allahi hukman ziga ge ku so ko ya ba hukunci bo adia adda man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun adda zana ji kusa ko istifamu na inkari wo adda zana ji kusa ko balan tana ta mun ajja ga so ko ba hukunci wana adda ke gai be kine gai be imani a kikena wagan kalitu shari'a ya zawangi e tututa son rai awa ya zane shiga ji tsari wuna amma shari'a soko-soko ji tsari wun ji zawangi ji tsari wun ebe gowon wa zawangi pata laye ni pati wujin wun soko yi yau misali titin gida nan wakacin wune yi najiro ba ni kila da zaman lafiya kya ci haka sheben dondo nun sa da jike fito na ga ake da sai tita can dole a ci mayo dole a cin wayo idan ka shi cikin je da ganin bai shari'a su kuma cikin wuje shari'a na wala mi tuna to mun ga bai shari'a wuce kaji ya e ci tun gama bayo eh kasa ku ya jama ya ci a da ga gakin babon ne zai goza shi dabo ya go albashi ne wa gunga e, e, ce ko ga da albashi na ku 30 miliyan ne tsani miliyan ni ni na rigbawo e tsani eh àti kọ́ta ní kíni ti pátá pàpà amma wani shari'a su gaya lami tun ya abu ya tiya ni su kowa nan a ga bukata yin zanda da ya tun zanda da gurgudu abe ki shugaban kasa ga gaggan wa e wannan wuya ku na muga muga ya in ba ga ga 2000 ko 3000 ko na dukiya pata a tona ji sokon la dukiya wancin ta gwaji ya ma na aga aga ya je fito fon ba a kuri ga ya ji kan ganga ci mai ndo da aka ga ga pene ya tole wai ka to ya tole ga ga ya to majini wai ya foi zo ya ga ga ya to mababani ya to jigina endo aka ga ga ji ta kama be yin mu da be to ya to so ko kici wa la ya ci ga ya da jiwo a feje na bano a je da so ne banbanci tsakanin shari'a soko bayan zawangi gina don shari'a soko mutu soko na jin halitta yi na ega son kai da bwa ebo na mube ijele shi bai nya ba ti yi mawuji yiyo ya soko so ya gogon wayi laye ni eh amma shari'a waji wuji wuji na jide da gani bayan na bawo na gaji jide bai wato maslahin titacin ko kuma maslahin zashi wuji ko maslahin zafin wuji ko ko za addini wuce ko za kabila wuce nan kuma le ga adalinci abin da bobiya ga mala adalinci da bai nan na yau inda na waga wa gaji strike ba ci ojo da su a gaji strike fondo ga strike ba da ito a da biya kiw ga da boro eh bo allawo wai ci cin wule yin na da ga gai za da bai go albashi Nigeria 7000 a ga da giyan lójú kó wókín kún yóò wókín kún ṣìgbáfọ́ àmọ́gẹ́dànú jí àmọ́gẹ́dànú lágúsùn àmáàna ètùnà awábìnrin náà ń gajá yìí ti bọ́mọ láwùtún ló ẹmí gúchí kí ó gáyé títí náà ẹ́ ìmọ́dẹ̀ zaman ne kún ṣìgbáfọ́ pàánù nínúra kó na bọ́ sọ wà lé gẹ̀gán zalunci gube yin wajen dole zalunci na biyan egwana lu shari'a su kuna afa hukumar jahiliyyati ya bago wa man asanu min Allah ya hukumar da kawai yukinu adda zana ma shari'a ji a mahukunci cila ci bai su kuna bana wuto ala ya alimu man halaka wa wa latiful khabi so ko pe ya ganito kuma pe na gwayi na ganito so ya bo lokacin kwa ga ya gya ne ga caji ne su tula da mu guci bane ga bi kana da kun bayi yo rake boyi mayo rashe bara yi mayo su ku fagan bi yi su kula yi bale fi yi su fayi fi gina aljanna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك mini ya daga gina shi yana a da gaggin zanawa duwayen talauci na, ita fe gaga ya fi gani biyu na, to a da almajirin da ce man da ci na ji taimako gani biyu na, ida aluya nan wala biya ya yi da nan gaye Allahumma rabbas samawati sabai wa rabbul arshil azim rabbana wa rabb kulli shay munzila at-taurati wal injil wal qur'an falik al-habbi wan nawa a'udhu bika min sharri kulli shay anta akhidhun bi nasiyatihi anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta adh-dhahir falaysa fawkaka shay wa anta al-batin falaisa dunaka shay ibda anni dain wa abnini min al-faqr a ci ga alayhi sallallahu alaihi da lakani na yayo lakani wani mugu kubo da yi tiwa na jazawullahu anna wa anil islam khaira um iwa ga ilawi yi kai zama lawaji wangi ya zanjila da to tumala go kan yajan da na ga lega wa photocopy na da amma da na ga ga kuri jin wa bike guye ka e computer uje wangi da na ga da bukata na ka san bai ga Allah na la na tiale an ku Allah wa fabi bai ga na tsofa da bobe to ani na da wannan so insha Allah ga addu'a ji sai da ne ga da gyara ji bai kare bayanin da ci gaba to ibi abatan ọ̀gá bẹ̀rẹ̀ gan ewé ní an mu ko ga ko ga wannan layi ki hukunci ya wannan ne ta iwa ga lili dami kuma da fatun bubana amma yi ga fiti-fito ke mai jin fahimta isun fahimta jirina iga ya bi kaza na gadi gani mu jibo allahu annabi daga la'anan lawun rashi wal murtashi zanen la rashawa ya zanen da kwarayen su ko to zanen magwar rashawa na da kwarayen su ko abe ke kai sashe laya zane giga nan ma abe giga wabia a shi mu yawo ko abona ya zai dabo laya na galata zane ce giga na ce giga na laya ya yi. so ba ta ba baba mini lana su ko gaba fim so ezu ya allawi gaskiya ezu ya allawi gaskiya a madadina ya fi ta ezo shi ezon da cina mafi mai zuwa na iza da misali yi da sinayi na wani ko ba mi dari na amma wani wagin wuje na lo fitina wagin wuje na yawa san ga na ya ci wuce kama wagin da ya rashe wa da nan mai ga gan kan wunda ya wunji daidai a kin wagu kadan to a kuri na yaji na wunga ge gan su ko ga la zan da ce la rashe wa to ya to su mu mai to guriya o maga ya ke soko soko ga rubo da bo kaga ga gaga kan o ga wadi bana o gala ko gina gabon mu agiya wayo soko nu ga yije da da Allah ga mu ga yi toci ne jina ko mu juya yi ya alkhairi so me le ga akuri na ya jina ga alkhairi ga alkhairi iga tudo yizuma etia reshewa eti doruro to doruro ana cinema ku doruro allah wa e alam alaikum salam eh now èyí tún bẹ jọ now tọ́ ilé ẹ̀sùn pẹ́lẹ̀ gbígbẹ̀gán ẹ̀sàgún gbígbò ìyàwó wọn adan kuyi zina loji loji eh, roba ita ce gwan an roba ji amma bica logo amma ya ci na ada kafi ada ke ko na fi kuta na agun garan ko ye shi ka je la je ye shi so ada de mi gba to jin kirwuci na ji da na be kuma kyugun a yajin gwa wani da ta ala gbemi kin gwa ala gbemi babu to ale ga wuce wadda ya gale ya marmari ya ke mi wabi yiwu to ala ya marmari don ya amma tonu wando gwa a ta gemiya to wani na aje durura na aje durura ni ya ga su kwa a cilin su kowa gaga a haɓa gaga a halana gya da lokaci amma su kuka ya ba durura ni macile na labe macile na ba ne gan na ji laifiya la nukallifu nafsan illa wusaha su koyi la karatu raya sai nun ga ga lawon so daga nan su kuke ga ga mun ji bamba na ma ya lada yin zane kemi da lokaci wani eh so kuma lamarin cufe ka faru ya mu ka goye goro ko mu musulmin dun ci ne na mari da jinne ma bana masibo yo eh masibo so ku ku ji so eh yara ko na'am

ji fata gargajin wayewa ko ya ce wasila na gagun samun jinan garin ya ji wasila ji bai tune zalo agwo gani ne to a biki zagaye wayan da cinyi nan nan baya kurani wa kuma ji nafila wa su kutu bon nafila da mijira na ji ka zami mubiya wale ga kafa gana gan a ramu yo kwata-kwata a tun wale babu yin nazar boyo kiyo na za a yi ce mi za su ko gajiyar ka zami na ji ka zami to yana dabo nan na wajen gwaga na ile ga gama da ikhlasu ga lokaci na wajen na wajen ji tsakanin gobe allawi yin inda ya goro ba ngala ce ne gama imani wa babin wa goka gan a ci gawa babbe na cin wajen gwaga ne na mato na wala da ya goro na laifi da ba ga gama bibi ga gajen haci wa laifi jan bai ti fata gama yau eh so ya ba misali ba ni ga hankali tun wako iye bunji ige badwa ige ibegani be fati ige lo ige ibegani be zaje ki ejojo ye dini figaga soko tubwa ya ni ye agbagba ni dana ba adwa ni yawaga ya badana af unfe kugochi ene manuna dona eh za badwa za badwa fi badwa fi badwa ga to ibebe aya kaze ko ibebe sura kaze so kwa adwa yi fi goce ba sura ne da na fi da ba eh ko kuma wajen ne wa gawa ba adwa na jigalu ga na filan ji shi to bezo gan na har tuko ko lokaci na awu mini awu lokaci eh, eh, eh, kafiri zin awu na eh tun da cin fe kunu gan wa na filan raka ku ba ji bezo uci ba duwa a ciwu eh na fila na kiwo ya bukata na mujal ba nan kwen so kona da fi da ba ya ti fata ga wayo ko a ci gato na zure mi ce laifi da ba waka so ko ga jin ka za mi na ji kaza wuce ba da ka so ko be ji awo ya wa ji na waga wa ji na laifi da ba amma yana da ya ji ne gana ga mu je na wuje etuya wato etuya da su soko na shiduna misali bayani etu guru da wasu maratibu a gado shi eh misali bayani sallayin wajibi ga sallayin nafila to a ci gautu babu yin tawassuli to a ci goyo a da daraja gado shi e tuna wolo lani na wacce lamunci haji tawassuli da daraja gane tuna wa belo wala lo a ci gautu ko mai adilo tuka zami gabe alo ji kaza amina mu ce wato mawaga ke ci mu mutu daraja gana wa gaga so ko waga kaza jami kan gani a lutu guru kaza amma kawo bai ji na mi wana miya miya ji to na wato mi jali kawo nina to mutu wato biya ibona so ko ga yufu na bin nadiri aga kin ga bibila so ko aluje wa aluji sifa ya za guruja yufu na bin nadiri wa yakhafuna yawman kana sharru mustatira eh so ko me wagon imi imi imi na me babe wani da be badano so ko Aya mi, waga aya mi mi. afiazu yatwani yawe mce gwaro na gaga abela wa ta dar fa da na ci azu azun ya wuri biti to fa bi waga to amma be ke so ko ga ya wani ma maje aki takwa so ba so ga azun tife kim no jan alkawli na e ita fata wayo Allah fa bi so سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله الحمد لله